a wasu taruka daban-daban da suka gudanar a birnin lagos shugabannin sun nuna fargabansu da kuma karuwan tashe-tashen hankula na hare-haren 'yan ta'adda musamman a yankin arewacin najeriya da kuma yankin kudu maso gabashin kasar da yanzu haka yake tsallakowa zuwa yankin yammacin najeriya bisa la'akari da harin 'yan bindiga a cocin katolika da ke garin owo da jihar ondo a cewar basaraken yarbawa mai da ta daya oba oluwa na kuta a jihar osun hamid adekunle makama wanda ya magana a madadin sauran oba-oban na yankin yarbawa ya ce suna sane da kokarin da jami'an tsaro na ƙasa musamman ma dai sojoji da 'yan sanda ke yi na tabbatar da doka da oda don haka akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama wajen samar da kayan yaƙi da kuma inganta jin daɗin dakarun ƙasar da ke fagen daga haka kuma basaraken ya yi amfani da damar wajen watsi da zargin da wasu 'yan ƙasar ke yi cewa tsohon hafsan sojin ƙasar janar tukur buratai ya yi sama da faɗi da kuɗin don sayan makamai duk kuwa da cewa hukumar ICPC ta wanke janar Buratai daga wannan zargi. Illarsa wallahi in ba su daina ba sun ci gaba da kashe kasan mu kenan arabada domin ko a waje ba za su kile mu da idon mutunci ba suna ganin mu 'yan zamba a Najeriya a gida kuma ga irin tukur buratai wanda ya ba sadaka da rayuwarsa akan raya kasa wayansu suna ganin sa gorsonsu a cikin yara sojoji ma suna ganin burte kamar shine gorsonsu turawa suna turawa na ingila suna ce mentor suna ce role model aka suka ganin buratai to ire-iren su aka a sojoji da faran ulan ma da suke gani gaban Allah nan da ya sadaka da rayuwarsa yana aiki yana raya kasa tsakaninsa da Allah ba dare ba rana ga inda aka yi da shi wallahi za su yi tunani sosai kafin su yi aiki tsakaninsu da Allah kafin su aiki da zai da zai gina kasa shi a bangaren sa shugaban wata kungiyar yan arewacin Najeriya mazauna yankin yammacin Najeriya Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu a taron da suka gudanar a nan Lagos ya bayyana goyon bayansa ne ga matakin gwamnatin jihar Zamfara na neman al'umma yankin da su dau bindiga domin su kare kansu daga yan bindiga da suka gallabe su tawara da gwamnan jihar Zamfara yayi ne mai kyau kuma muna maraba da shi lallai ya nuna abubuwan da suke faruwa a jihar sai ya dame shi na cewa kowace shiya su ji makamai domin kare kawunansu wannan ba laifi ba ne. jiya ma dai sai da wasu 'yan bindiga suka yi sanadiyar halaka wasu jami'an tsaro ciki har da hafsoshin soji kusan goma da kuma sace wasu sinawa guda hudu masu haƙan ma'adinai a ƙaramar hukumar shiroro ta jihar Naija. Ko da yake a jihar Borno jami'an tsaron ne suka samu galaba akan 'yan iswap ko Boko Haram tare da halaka manyan kwamandojinsu lamarin da ya haifar da saranda da wasu ɗaruruwan 'yan ƙungiyoyi kungiyoyin suka yi yan najeriya dai yana ci gaba da yin kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke addabar kasar kamar dai yadda suka tashi tsaye wajen magance matsalolin jam'iyoyinsu kafin zaɓe na shekara ta 2023 uku, firin murya amurka daga lagos